da za a ɗauki abin da shi ake kira minan nassi cewar an yi nassi wa aliyu huwa haƙƙun maujudu wa annan nasa lam yuwallul mansusa alai mutane kuma suka ke ɗora wanda aka yi wa nassi wa aka ce ai da kano kada taraku man yake butau yake to da a ce eh, sun bar wanda ya waje ba a tsora shi wanda gai da inda za ka da haka Wani da idin fal imamu ladhi kama bi maqasudil imamati shugaban da ya tsaya da abun da shugabanci yake nema kowa hadal mawla muwalla shine wannan duna zakal mamnuhu al muhammad al eh saboda haka nan ina cewa wani na izin kaga a lokacin nan tunda ba a ba wa wancan ba wanda aka yi wa nasi fal imamu kenan dole an ki an so ne allabi kama bi da imama irin abubakar kenan wanda ya tsaya da abin da imaman shi ke nema kowa hadal shi shine wannan wanda aka tsoron duna zaka banda wancan wanda ba tsoron ba izin fal imamu alladhi qama bi maqsudil liwan imamu shine wanda ya tsaya da abun da imamanci ke bukata huwa hasan Walla ba wancan wanda ba zura duna zaka banda wanda al mamnu al maqhur na'am zalika yastahiqu an yuwalla ya cancanta dora shi lakin ma wudiya fal ismu alaman bayyana haƙƙahu wa da an zunubi na kan wanda ito da shi wanda ya ce da a ɗora shi shi kaɗai la alaman nan ya zayye haƙƙahu baya kan wanda ya bar haƙƙinsa ya a da haƙƙinsa wannan ya tattar wahum ya na suna cewa innal imama وجب نسبه لأنه لطف ومصلحة للعباد سو شيعة الرافضة إن الإمام إمامي وجب نسبه واجبين على الإمام إمام أنشي بدولني لأنه لطف صبودا مكوني ومصلحة للعباد فإذا كان الله ورسوله idan Allah da manzansa ya alamu annan nasu layi walluna hadal muayyana Allah idan ya san cewar ya san cewar mutane ba za su tsora wannan wanda yake so a ba idan amaru bi wilayati ranar idan umiru in an ce musu ku tsora wannan ba za su tsora shi ba Allah ya san haka ai ba zai bashi ba kana amurhum bi wilayati man na lamarin su dora wanda man yuwallu wanda suka dora wayan tafi tafi'una bi wilayati aula min amrihim bi wilayati man la yuwallunahu wala yantafi'una bi wilayati idan misalin Allah ya san wannan ɗin nan mutane ba za su ɗora shi ba wancan wanda aka ɗora shi ne zai bayar da abin da ba to ka ga rashin ɗora shi ai shi dalili wanda ake samun alheri ta shi shi ne ɗora shi ya zama da rufi kama kila fi imamatin salati wal qada'i haka wannan dokar take a wajen limamin sallah liman wanda zai shari'a ko bi da zalika fa kaifa idza kana ma yad'unahu ya in ya zama abunda suke da'awan sa minan nafsi min a'damil kafiri wal ittira'i والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أمته النبي يباوى الأمة الأباري بما سيكون وما يقع بعده من التفريق من التفرق إلى ربي ربي فإذا نص لأمته إن يدوك والأمة على إمامته شخص يعلم وأن أنا سنين annahum la yuwalluna bal ya'diluna anhu wa yuwalluna ghayrahu hasulu lahum bi wilayatihi maqasida wa wilaya wanda za a samu manufan mulki ta dalilin hawan shi wa annahu idza afadat me yake da sun nauba idan zagaye zagayo idan masu hasala min sabaki imani wanda suke cewa a san ran da zo ya hau za a samu zubar da gina ne malam ya sul kabala zalika wanda ba a yi irinsa ba walam ya sul min maqasidil wilaya ba a samu abin da ake nema a shugabanci ba ma hasala da gairil masufi kana alwajibu al hududu adil masufi wannan ya zama dole a bar wanda aka nasanta a sa wanda zai zama maslaha misalu ذلك an amma dai da wannan din ya kamata za shi a bashi tun da sun ce nazari za su yi sai da shi ne dan dan baya je ka kasa da kanka sai dai abun mushkilar ne a je a bashi ba a yi nazari ba amma da za a yi nazari ba zai cutar ba